Dawo da zaman lafiya a yankunan da ake fama da matsalar tsaro a Nijar shine babban burin da gwamnatin mulkin sojan tassa a gaba. A yayin wani sumame da jami'an tsaro masu yaƙi da ta da ƙayar baya suka kai a maɓoyar 'yan ta'adda a yankin Arlit da ke iyaka da ƙasar Algeria. gamayyar jami'an tsaron su yi nasarar kama wasu gungu fudu na 'yan bindiga da suke aikata mayan laifuka irin su kai hare-hare a wuraren haƙo ma'adinai musamman wuraren zinare da tare-taren hanyoyi da dai sauransu mayan bindigogi masu yawa ne dai da motoci da harsashe aka karba a hannunsu tasu ibrahim shugaban rundunar jami'an tsaron 'yan sanda na yankin arlit na 'yan bindiga da suka haddabu mutane cikin in ce duka region gaba daya kun san group group ne ke gare su mun kama group ya kai hudu kuma suna kargame cikin gidan kasu da wasu ma ya mai aka kai su cikin awon da awon da muka kama din nan da falon da suke aiki da shi suna son su yi eh, ta'addancin su har su kare ba tare da an same su ba amma kamar yadda muka sani kwana dubu na barawo kwana guda na mai abu masu fafutuka na ganin wannan al'amarin a matsayin wani babban ci gaba a yaƙi da ta'addanci a Nijar amma suka ce wajibi ne hukumomi su tashi tsaye wajen karfafa matakai yaƙi da 'yan ta'adda domin kawo ƙarshen ta'addanci. Emir Isuf shugaban kungiyar 'yan wasan da reshen jihar Agadez. Wannan ci gaba da ake samu bisa kan fannin tsaro mu mun shi daɗin shi. Muna nema ga su ikon mu da su yi kokari a wannan lokaci da muke ciki su samu su yaƙi 'yan ta'adda yadda ya kamata in son samu nema ya kasance duk 'yan ta'adda da ke addaba al'umma ya kasance an ida da su. Mu al'umma duk goyon bayan da ya kamata mu kawo insha Allah mun kawo shi kenan su kama su jajirce su ga lalle abin da ya shafi ta'addanci da wadanga abin da ake ce ma terrorism mu ga an ida da shi a cikin wadanga kasashen namu masana na ganin dole sai jami'an tsaro sun sake salayya kar 'yan ta'addan inda suna son kawo karshen 'yan bindiga a ƙasar alkasun mato masanin harkokin tsaro ne a Nijar yaki da 'yan ta'adda ba yaki na da ne wanda ake ce ma ger classic turance ba shi ba bane wani salon yaki ne daban a cikin tahiya da 'yan ta'adda ake cewa il faut être toujours sur la défensive kenan kullum kai busa tahiyan yaki kake ba zama ba kake wai ka sare gida a'a kullum kai zaman busa yaki kake zaman tahiya yaki kake in ana son eh, a yaki shi an ta'adda sai wannan salo za a yi shine salon da za a same su Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar